yi mana likin kuma na comment kuma na sharing hargitsin rayuwa kashi na saba'in da bakwai kamar yadda suka shirya ana gobe ranar tafiyar su direban da zai kai su ya iso da karfe takwas na safe saboda kwana da ya yi a garin dumaturu. aka sauke sa tare da bashi wajen kwana a kuma ranar ne da hantsi misalin karfe sha ɗaya na rana zainab da hafsat da 'ya'yansu har ma da sofi suka iso dukkaninsu daga garin abuja nan take gidan ya daina yi wa yaka ka haske ta shiga hidima da su da 'ya'yansu ba ji ba gani daga zainab ɗin har hafsa ɗin ba sa wani sakar mata fuska bare kuma sofi wacce ko gittawa ta ta gabanta sai ta bi ta da zagi da harara duk ta bi ta takura ta gaza walwala rahima ma da take jin daɗin ta yau ta ga 'yan uwanta ta kulle a cikin su suna yi rasu ta 'yan uwantaka cikin hirar da suke yi ne ta tsinci suna maganar isowar amni da kalti rahima da dr hamza a gobe wanda shine ma makasudin zuwan nasu har ta juya za ta fita a falon bayan ta durkusa har ƙasa ta miƙa wa hafsa fidin botul ɗin jaririyarta da ta wanke da ruwan zafi ta tsinci muryar zainab tana kiranta ke mm, wa ma kike da suna ki zo za mu hau sama ki taya mu gyara wallah hafsa dan dai kunki ne amma ai da mun taho da nira da indo masu aiki na da wannan uban aikin da za mu yi ba gara mun biya musu mun kuɗin jirgin da ba mun zo da su sun yi aikin aikin fa ba na wasa bane duk dakunan saman nan uku da falo sai mun wanke su mun gyara su sofi ta katse ta to ba ga wannan balamar ba me ya amfaninta da ba za ta yi ta yin aikin ba rahima ta katse ta tana ɓata rai a gaskiya anti safiya aikin nan yayi wa kaka yawa kin koga yawan ƙurar da take a sama ɗayan ɗakin nan na gefe ni tun da nake ban taɓa gana an buɗe shi ba tsaki ta ja ko mai yawan sa daga nan zuwa gobe ai za ta gama ke ba ki san ƙauyawa horon aiki ba ne gobe za ta yi tafiya anti zainab zan iya a nuna mini wajen ya kaka ta katse jayayyar da take neman kulluwa tsakanin rahima da sofi rahima ki nuna mata ta fara aikin kafin mu zo da kafar benen da ke cikin falon suka hau sama ya kaka sau ɗaya ta taɓa hawa saman tun lokacin bikin zainab sai fa yau bakinta a ɗauke da bismillah ta ɗora da sallama ta shiga falon da yake ba komai sai tarin kura buɗu budu da gidan gizo-gizo hatta shimfiɗar kafet ɗin an nade su ya kaka kin gafa aikin da anti safiyan ke cewa zaki iya yi ke ɗaya ita dai muguwa ce wallahi rahima ta furta hakan cike da jin haushi murmushi ya kakatai lokacin da take sanya kasan hijabinta ta daure daga kan hancinta zuwa bakinta zan yi iyakar karfi na rahima ta furta hakan lokacin da take sunkuyawa ta dau sabon abin cire yanar gizo-gizo da ta gani a ajiye a ƙasa daga dukan alamu an tanaje shi ne don yin aikin nan da addu'o'i a bakinta ta shiga aikin cire yanar gizon ba su suka gama aikin da mafi yawa ya kaka ce karfinsa ba sai kusan tara na dare iyakar gajiya ya kaka ta yi sa, duk jikinta ciwo yake yi musamman bayanta saboda sunkuyan shara ga ƙurar da ta shige mata hanci ta sa mata mura sai shawa take yi washe gari da ƙyar ta iya tashi ta yi sallah asuba ita da hajja suka hau shiri banda mita babu abin da hajja take yi a cewar yaran mata da ku sai dai ku yi kwance shaɓe-shaɓe kuna jiran a girka a kawo muku wallahi yau babu wacce zan yi wa hidimar girki girkin alhaji kawai zan yi tafiya ce mai nisa a gabana akwai sauran tuwon jiya shi zan dumama mana ni da ke da direba shige mu tafi kicin ɗin kafin su gama baccin su tashi mu kafin su gama baccin su tashi mu mun nisa ki yi abu da jikinki nijar ba nan kusa bacci gara mu kama hanya tun da duku-duku da sauri ya kaka ta karasa sanya hijabinta ta bi bayan hajja zuwa kicin din karfe takwas na safiyar ranar talata ya kaka da hajja tare da direban da zai kai su suka kama hanya su suka bayan sun yi sallama da farfesa ya musu fatan alkhairi tare da basu dubu biyar biyar su kara a guziri duk da cewa kaka ta yi tafiya mai dan nisa tsakanin abuja da maiduguri amma ta riski nisan tafiyar tsakanin jihar borno Najeriya da Niyami Nijar da tazarar da ta tsallake tunaninta tun tana zaton an kusa lokacin da ta ga yamma ta yi rana ta faɗi har ma ta tambayi hajja ko sun iso hajja ta shaida mata ai yanzu ne ma za su tsallaka boda zuwa ƙasar Nijar sai ta maida kanta ta kwantar a jikin kujerar tana mai ci gaba da kallon rairayin saharar da ya tafi iya ganinta da tsilla-tsillan bishiyoyi cikin ranta tana sake jin haushin yusuf da ya shata tazara mai tarin yawa haka tsakaninta da kanwarta ta ba su suka isa niyami ba sai sulusin dare karfe biyu saura kai tsaye direban ya dau hanyar gidan yusufa da su suka yi amfani da 'yan makullan hannun shi makullan hannun shi direban suka shiga cikin gidan a babban falon gidan da yake sashen falmata suka yada zango kasantuwar akwai gajiya mai tarin yawa tare da su musamman ya kaka da har wani tsuku take ji jikinta na yi mata saboda gajiya ga idanunta da suke cike da bacci nan falon suka yi rashe-rashe ita da hajja bayan sun sallami direba ya yi sa a daren suka kulle gidan direban da ya kawo su yana juya hakan motar kafin ya ɗau hanya sai da ya ɗau wayarsa ya kira wani layi abin da kawai ya ce shine ranke daɗe na kawo su gidan matar da take kula da ita tare da wata mace da cikin hirarsu na fahimci yar uwa ce gare ta ya ɗan saurara kaɗan kafin ya ɗora da cewa gobe ma zan dawo wajensu domin jin ko suna da wata buƙata kamar yadda shi ya ce to ki huta lafiya ran ke daɗe washe gari saboda gajiya ba su farka da wuri ba sai kusan karfe bakwai na safe sallah suka fara yi kafin ya kaka wacce ta ji gum daga inda take zaune tana karewa faffaɗan falon kallo da yake wadace da kayan more rayuwa irin na zamani ji ta zuciyarta ta ɗan rage zogi ganin kyakkyawan Mahallin da falmata da mama suke rayuwa a ciki amma ko kusa ƙudurinta na raba su da rayuwar gidan bai sauya ba ganinta ta mayar kan hajjan wacce take addu'o'i ganinta idar yasa ta gaishe ta hajja ta amsa mata tana tambaya ta yaya kwanan bakunta kafin tara da rabi sun gama aikin gyara gidan da cikin sa bai wani cika datti ba sai kura da suka goggoge hajja ta ɗaura musu girki ita kuma ya kaka ta fito sharar harabar gidan da kallo take bin babban falon da take gefe tana fuskantar mai shigowa gidan wacce take da kofar gilashi amma ba a iya ango abin da ke ciki saboda tafka tafkan labulayen da suka rufe shi ta kati a hankali ta karasa cikin kofar ta tsakanin labulayen da bai kai ga haɗewa ba ya rufe ba take iya hango cikin babban falon ta dan sake matsa jikin kofar ta sa fuskar ta sosai tana leƙen cikin falon da haka kawai ta damu da son ta ga menene a ciki akan idanunta ta ga har mutum a cikin falon da ya sa ta yi saurin ɗago fuskarta lokaci guda tana tunanin aka ce kuma babu kowa a gidan su ne ma suka buɗe gidan kuma sun rufe tun cikin dare har kuma yanzu ma gidan a rufe yake to waye kuma ta gani ta cikin falon ko nan din ba bangare ba ne na gidan sake mayar da kanta tai tana leƙen cikin falon bata ga kowa ba amma ta ci gaba da yawata idanunta a ciki har zuwa wani ɗan lokaci kafin ta ji an dafa ta ta baya a tsoraci ta wai waiga ganin hajjace a tsaye tana binta da wani jirkitaccen kallo yasa ta yi ajiyar zuciya hajja akwai mutum a falon nan ko wani kallon yatsu yatsu hajja ta yi mata akwai mutum fa kike tambaya ta yar nan gidan mutane kya tambaye ni ko da mutum nan da kike gani sashen shi mai gidan ne baban mama mijin falmata amma kamar na ga fa mutum yana yawo a cikin hajja ko shi din yana nan ne wa ya sani ko fatalwarsa ce kika hango saboda shi dai kam baya gari sai dai in kuma bimbininsa kike yi a zuci abin da ni dai nake so da ke ɗaya ne ki kama kanki saboda kin ga dai yanzu a matsayin sirikinki yake ke kuma a matsayin fatalwa kiki a wajensa Don haka ki kame ki dinga nuna halin surukuta kin manta da mu'amalar ku ta baya da ta riga ta shuɗe muddin kina son nuna da ko ato jikinta a sanyaye ta kama yin sharar da take da nufin yi kalaman hajja suna mata yawo a zuci duk da ta sha faɗa mata hakan ya fi so shurin masaki daga ranar da ta ƙudarci niyyar biyo ta amma kalaman ba su taɓa da zuciyarta ba irin na yanzu ba ko me yasa karfe goma direban da ya kawo su ya zo gaisawa kawai suka yi da hajja ta ce ya yi tafiyarsa an jima su da kansu za su kasuwan ran sai ya nuna ba haka ya so ba amma ba yadda ya iya haka ya tafi yana mazurai rochester new york tun bayan bayyanuwar cikin jikin falmata laulayi ya sako ta gaba laulayi ya sako ta gaba laulayi take cikin take irin mai wahalarwa komai ta ci amai take ga kasala da rashin karfin jiki kusan kwance take yi ne Yusufa ke yin komai na daga aikin gidan da bai cika yawa ba garanta da yake a dagule saboda batun koma wasu gida so ta yi mama ta warke kafin koma wasu wacce cikin kwanakin nan jikin nata yake yawan matsanta mata sai dai duk yanda ta so baban maman da ya yarda ya ɗage komawarsu gida saboda a yi wa mama akai tun daga aikin tun daga damar ta samu ita ta amince a yi amfani da jinin abin da ke cikinta a yi mama aikin amma ya amincewa hankalinsa ya gida har saɓani suka kusa samu a ƙarshe ya ce ba zai amince ba da abin da yake cikinta da mama duk ɗaya suke a wajensa haƙƙinsu ne ya kare lafiyarsu su duk biyun ba zai yi abin da zai iya sa abin da ke cikinta a hatsarin da zai salwanta ba kamar yadda ba zai so rasa maman ba su haƙura su bar komai zuwa lokacin da za a haifi abin da yake cikin nata ya girma zuwa munzalin da shi ko ita da kanta za ta sadaukarwa 'yar uwar tata shi ɓargonta ko kuma ita ɓargon jikinta falmata ta yi kuka akan wannan batun a ganinta baban mama baya tausayin mama yaya zai ce har sai mama ta jira shekaru kusan 20 nan gaba tana fama da wannan ciwon wannan ya ƙara mata damuwa duk ta rami sai haske da ta ƙara yi da ƙyalli irin na mata masu dauke da karamin ciki. Ana gobe tafiyarsu bayan sun dawo daga ganin likitanta inda ya ba ta tsawon watanni goma nan gaba da za ta sake dawowa a duba idan saboda sanar da shi batun komawar sun gida da suka yi. Sannan babu wata sabuwar matsala da ta taso a kan idanun nata sai ma ci gaba da ake samu kaɗan-kaɗan ganin nata yana ɗan sake ƙarfi duk da dai har yanzu ba ta gani tartar. Yusuf ya dubi falmatan wacce ta rungumi mama akan cikinta suka yi lamo akan kujerarta ta naɗe musu jiki da babban bargo ɗaya duk kuwa da cewa sanyi ya ragu sosai ƙasar fatima na ce ki daina ɗaura mama bisa ga cikinki kada ki miki kada taimaki ciwo ko kuwa abin da ke cikinki dan murmushi ta yi bata ce komai ba illa sake runguma mama da ta yi wacce take taɓa kalula saboda rashin jin daɗin jikin nata. ba tare da ya janye idanunsa daga kansu ba ya ci gaba da cewa daga mun koma gida zan kai mama ekole ko domin ta huta sheki ki yi fama da kanki kada ta kawo matsala ga bebi da sauri ta katse shi baban mama a yanayin wannan jikin na mama za ka kai ta makaranta da dai ka ɗauka mata mai koyar da ita darussa a gida makarantar yara za su doke ta ta ko kuwa ta yi tsalle-tsallen da zai iya kawo tashin ciwon ta shi ma katse ta yi cikin tashin murya fatima ciwon mama ai bai hana karatu baki da labarin masu dauke da irin cutarta har suna kaiwa ga matakin kammala jami'a har ma su yi aikin bauta ma ƙasa al'umma kuma ta ci moriyarsu mama za ta yi school an sha Allah ki dinga ƙarfafa mata a matsayinki na uwa gare ta Wataƙila wata rana ita ma ta zamo likita ya ƙara zancen zuciyarsa cike cike da burin son Allah ya gwada masa wannan ranar Allah ya sa baban mama Allah ya raya mana mama mu kai zuwa ga wannan ranar ta amsa fuskarta ta ɗauke da murmushin da ta kwana biyu bata yi irinsa ba washe gari bayan sun kammala duk wasu shirinsu sun haɗa kayan da suke son komawa da su gida a cikin manyan jakunkunan su da suka zo da su alhalin babu komai a cikinsu a yanzu cike suke da tarin suturu magunguna zuwa kan kayan bukatunsu na yau da kullum da suke son tafiya da su sauran tarkacen da ba shi yiwuwa su kwasa yusufa ya zubda a babbar shara bayan sun gama tattara komai nasu yusuf ya zare katin kudinsa da ake cirar kuɗin ruwa da na wuta tare da gas da suke amfani da shi tsawon lokacin suka jawo jakunkunansu waje inda suka tarar da waɗanda suka ba su hayan gidan suna jiransu. su mika 'yan makullan gidan ya yi suka yi musabaha tare da godewa juna ya matsa kusa da musa da ramlat waɗanda suka suke a tsaye fuskar su cike da alhinin rabuwa da za su yi a yau bayan ɗan takaitaccen zaman jin daɗin da mutunta juna gami da shakuwar da ta fara shiga tsakanin su suka gaisa ba su wani jinkirta ba suka shiga mota ga baki ɗaya da kayan su musa ya ja su kai tsaye zuwa airport inda jirgin da zai sada su da ƙasar su kai tsaye daga nan har kai tsaye daga nan harabar tashi da saukar da saukar jiragen sama na birnin new york zuwa harabar tashi da saukar jiragen sama na niyami karfe hudu na agogon niger su ya dira inda damin direbansa na musamman yana jiransa ba wanda yake kai falmata makaranta da ɗauko ta ba wanda shine yake kai hajja maiduguri wannan direban sani na musamman daga wajen aikinsa da daman sun san da isowarsa Gidan ya nufa da shi duk cewa falmata ta so su zarce asibiti saboda amai da mama ta dinga yi tun a cikin jirgi jikin nata ba daɗi sosai har cikin gidan direban sa ya shiga da motar ya buɗe musu kofar motar suka fito yusufa yar kwanan falmata da ita ma ba wani jin daɗin jikinta take ba dauriya kawai take yi amma baki ɗaya zuciyarta hautsina take don haka ne ma ta cin komai yunwa kuwa sai sassaƙar ta take yi ya ɗauki mama a sa wacce take kukan zafi tana son a cire mata kaya masu ɗan nauyin da suke jikinta saboda sauyin yanayi kai tsaye suka doshi cikin gidan sojan da ya ɗauko kayansu yana bin su a baya Bakin su duk ɗauke da sallama suka shiga shiru babu wanda ya amsa musu domin babu kowa a falon da shigar su falon yusufa ya zaunar da mama bisa kujera gefen falmata ta sanya hannu ta jawo mama jikinta shi ma zagayawa ya zauna daga ɗaya sashen kusa da ita bayan direban ya gama shigo da kayan yusufa ya masa izinin tafiya ƙarasa haɗe sararin tsakankaninsu ya yi tare da riƙo hannunta da duk ya saki fatima mai zaki ci hajja za ta dafa miki ina gama ba ta san mun dawo ba mama ki je ɗakin hajja ki ce mun dawo duk da cewa ba ƙarfin jiki ta cika ba sai ta miƙe to papa baban mama bari na kira na kira ta da kaina riko ta ya dora ta baki daya akan jikinsa yana jin yadda jikin nata ya dau ki bari mama ta kira ta za ta iya kar ki wahalshe min da kanki shafa saman idanun ta da suka ɗan shiga ciki kin zauna da yunwa Fatima me yasa ƙara sanarkewa ta yi a jikinsa tana jin daɗin irin rukon da ya mata na gaji da irin abincinsu ne to me za ki ci hajja da dafa miki yanzu kuli-kuli mai shuga raina yake so dan zare, ido ya sai kuma ya saki sassaukar dariyar da har ta isa ga kunnuwan mama wacce take ta faman tura kofar ɗakin hajja ta gagara buɗewa ita ma dariya ta sanya jin sautin dariyar babanta tana sake tura kofar ta ga an buɗe a hankali ta ɗaga kai tana kallon farin matar da take tsaye a gabanta da bata kai ga taɓa ganin fuskar ta ba ya kaka wace fitowar ta kenan daga wanka ta ji ana taba kofar ta zo da saurinta ta bude ga ta hajji ce wace ta tafi kasuwa sawo kayan miya tunda ta idar da sallah fuskar da ta ci karo da ita a zahiri ta sa zuciyar ta sauya bugu tamkar a mafarki ta ganta a gabanta duk wadda cewa tana da masaniyar dawo wasu a tsakanin yau zuwa gobe a cewar hajja bata san lokacin da ta yi durkuso ba a gabanta ta miƙa hannuwan ta biyu ta tallafe kumatinta bayan ta daidaita tsawonsu tsawonsu mama ta kira sunanta da wani irin sauti ciki-ciki rungume ta take nufin yi sai ta ji yarinya ta janye jikinta a hankali ta yi baya-baya kafin ta juya dan gudunta tana kiran papa mama wata ce cikin ɗakin hajja da sauri ta yunkura ta bi bayan ta saboda ji da ta yi ki ɗaya zuciyarta ta afu ga 'yarta wani irin shauƙin so da ƙaunar 'yarta ke kwaranyowa a zuciyarta da taka kafafunta a falon falmata ta ɗago kanta daga kirjin Yusufa tare da canjin bugun zuciyarta a take ta bijiro mata a cikin rai ya kaka ta ambata a zuci. Tare suka karaso da mama da tattafi da gudu ta hau kan jikin babanta da falmata ta daga. Turistai da idanunta ya sauka a kansu da wani irin yanayi ta dubi kwayar idanun Yusufa da suke cikin nata da yanayin firgici baro-baro a cikinsu. Cikin daƙiƙa kaɗan ta janye idanunta daga kansa ta mayar su gan falmata wacce take ware idanunta da suke hango mata dusu sun faran mace sol a tsaye wace ce wannan hajja kenan girman da falmata ta yi tare da gogewar da ta yi ba su jirkita mata kamannin yar kanwata ta ba so take ta taka ta ce ta rungume ta sai dai wanda ta hango ta ta jingine da jikinsa ya mata tarnaki bata motsa ba daga inda ta ci birki illa muryarta da ya ratso shirin da wajen ya dauka da kiran sunanta falmata na muryarta ta sauka da kakkarfan sautin da ya wuce yadda ita ta yi magana a kunnuwan falmata wai gawa ta sashen da yusufan yake a daskare muryarta na rawa ta ce baban mama muryar yayata nake ji ta kira ni muryar maman mama muryar ya kakana yan yayata ya kaka wacce hawaye ya fara sauka daga gurbin idanunta ta ce falmata ni ce falmata falmata ni ce ni ce ya yake falmata kira ki zo sai ta miƙe a hankali daga gefen sa tana jin wani karkarfan yanayi na kusancin su na ingiza ta yana cire mata duk wani tsoro da shakku daga ranta ya kaka ai wata sashi ce na daga tsokar jikinta babu shakka wannan ya kaka ce tsaye a gabanta wannan farar farar inuwar da take gani ba kowa ba ce illa ya kakarta yar uwarta ashe ya kakarta na raye ashe bata mutu ba ya kaka bata jira ta karso inda take ba ta tafi da gudu ta rungume ta zuwa lokacin su dukkanin su biyu kuka suke yi da sauti kukan da kowace su ta jima tana neman yar uwa da za ta taya ta yin sa kukan kewar junansu kukan tausayi da ƙaunar junansu kukan tunowa da farkon fari mafarin faruwar walagiginsu Mama wacce ta yi lamo a cikin babanta ɗago kanta tana kallon fuskarsa. Papa? Papa wace ce wannan matar da ta rungume mamana me yasa suke kuka? Tamkar wanda ya farka daga barci haka ya firgita da tambayoyin mama kallonta ya kafin ya mayar da ganinsa kansu da suka karasa zama a ƙasa har yanzu suna kuma rungume da junansu tamkar idan ɗaya ta bar ɗaya ɗayar za ta kudu ko ta ɓace. To masu sauraro duka ina ga a nan ya kamata in dakata sai idan Allah ya kai mu. Za ku ji ni dauke da ci gaban wannan labarin ni maman Hanifa nake cewa muni lafiya.